يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من واجب مع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا يكشي جمعة بير أو أن مسلاتي إلى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومع ذاتي مجانا أكان علي مجري الذي رحم محمد بن عبد الله sallallahu alaihi wa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifaita shi da cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba wani abu ya samu ka aiko ka ba sai domin ka zamo jin kai ga mutane jin kai ga talibai al'alamin su ne duk abin da ke sama da wanda ke ƙasa da abin da ke tsakaninsu an aiko manzon Allah domin ya zama rahama ga duniya domin bayanin wannan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ne kawai saboda in kammalar da ɗabi'u na gari in samar da kyawawan halaye na gari in cika su in bada bayani game da su idan ka ta gida wanda ake rayuwa ba cikin mutunci ba ba cikin darajanta juna ba za ka iske babu rahama a cikin shi idan ka dubi al'umma wadda babu tausayin juna babu jinƙai babu kyautatawa a cikinta za ka iske babu rahama a cikinta wannan shi yasa addini ya sanya ɗabi'u na gari da ibada suka zama suna tafiya kafaɗa da kafaɗa a rayuwar musulmi idan muka dubi ibadu kansu za mu ga cewa galibi manufofinsu shine tabbatar da ɗabi'u na gari da Allah baraka wa ta'ala ya umarni da sallah sai ce wa aqimi salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ka da sallah domin sallah tana hana alfasha tana hana mugun abu kaga kenan domin tana tabbatar da tabi'u na gari da Allah ta'ala ya ce ayi zakka sai ce khudhu sadakatan, amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karɓi zakka daga dukiyoyin bayan Allah mawadata domin ka tsarkake su da ita ma'ana kenan domin zakka tana ba da tarbiyya domin zakka tana cire rowa domin zakka tana cire matsolanci da matsadanci daga cikin zuciyar bawa sai Allah ya ce ayi zakka ma'ana dai zakka ita ma tana tabbatar da hali na gari da Allah ta'ala ya ce ayi azumi sai aka ce idan kana yawmu sumi ahadikum fala yarqus wala yafsuq وإن سابه أحد أو شاتمه أو شتمه فليقل إن امرؤ صائم lokacin da ɗayan ku yake azumi to kada ya yi zagi kada ya yi fasikanci kada ya kalmar alfasha idan wani ya zage shi ko ya ci sa to kar ya mai da amsa ya ce masa ne ya ce ni azumi nake a ce azumi kenan shi ma babbar manufarsa ita ce ya tabbatar da ɗabi'u na gari haka idan muka duba aikin hajji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fa man farada fihi al-hajj al-hajj ashhurun ma'lumat fa man farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj duk wanda ya harama aikin hajji a cikin watannin hajji to ya sani babu fasikanci babu jima'i babu fasikanci sannan babu jidali wurin aikin hajji ma'ana aikin hajji shi ma makaranta ce wadda take samar da ɗabi'u na gari wadda take koya ma mutane yadda za su yi rayuwa da junansu ce ba zai yiwu a ce an ware ma kowace ƙasa lokacin da za ta yi hajji ba da Allah ta baraka wa ta'ala ya so sai ya buɗe kofar hajji kamar yadda ya buɗe kofar umara sai a ba da doka kowace ƙasa ta san watan da za ta je ta san satin da za ta yi aikin hajji sai ya zamo daga muharram har zuwa zulhajji wata goma sha biyu an karkasa su tsakanin ƙasashe saboda a rage cinkoso amma da gangan maɗaukacin sarki ya ce a'a mu je mu yi tawafi tare mu yi sa'ayi tare mu yi jifan jabaran tare mu tsayu arfa tare mu zauna mina tare mu zo mu zalika tare mu tafi tare mu dawo tare da ƙarshe mu rabu kowa ya koma garinsa ko da za ka koma garin ku kayan zozayya da miliyan uku kayi haƙuri a ba za ka iya rayuwa da iyalanka kayi haƙuri da su ba ashe ba za ku iya rayuwa da mutanen unguwarku ka yi hakuri da su ba ashe a garin ku ba zai yi a da kana da ɗabi'u na gari ba muradi shine shi ma aikin hajji babbar wani fasa ita ce ya tabbatar da ɗabi'u na gari don haka abin damuwa ne kwarai da gaske a samu rabuwa tsakanin ibada da ɗabi'a sai ka samu musulmi mai kyawun hali mai mummunar ibada ka samu mutum mai yawan ƙoƙari wajen ibada amma mugu wajen ɗabi'a wajen hulɗa da jama'a da wato mu'amala da mutane musulmi na shi shine musulmin da yake haɗa biyu musulmi ne na ƙwarai a masallaci musulmi ne mai mutunci a kasuwa musulmi ne na gari a makaranta musulmi ne mai tsare aikinsa kuma mai kyautata wato mu'amalarsa da jama'a mace ce mai hijabi akan hanya sannan kuma mai sassauta murya ce mai ladabi ce ga mijinta idan muka duba babbar manufar da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ne ya roka kuce rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'a yana roƙo cewa Allah ya sayar da manzo a cikin zuri'ansa wanda zai ka karanta ma mutane ayoyin Allah sannan ya karantar da su tafsiri sannan ya koya masu hikima ita ce sunna sannan ya tarbiyyantar da su kaga a nan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai da ya fara ma gabatar da karantarwa sannan ya zo da tarbiyya yace innaka antal azizul amma abin mamaki shine wannan ayar ta zo a wurare uku banda wannan addu'ar ta annabi Ibrahim ta zo maganar Allah kai tsaye a suratu Ali Imran ta zo a suratul Jum'a ta zo a suratul Baqara a dukkan su abin da yake cewa wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma sai da ma ya gabatar da tarbiyya da bi kula gari kafin ya maganar karatu dan muka riga alqur'ani za mu ga cewa hali na gari da ibada tare suke tafiya a cikin ɗabi'un muminai duk wuraren da aka yi bayanin sifofin bayan Allah mutanen kirki za ka iske ibada za ta zo sai hali na gari ibada za ta biyo sai hali na gari al aflah al mu'minun su wane ne al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ibada kenan walladhina hum 'ala al-lagwi mu'ridun hali na gari والذين هم للزكاة فاعلون عبادة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملولين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ولنكما هلي لقي والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون هلي لقي والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذاك با وانا زي سامو الجنة firdausi sai wanda ya hada da ibada ta kwarai da hali na kwarai sifofin bayi mai rahama sifofin mutane kirki waɗanda suka kyautata waɗanda suka cancanci aljanna Allah ce wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna sai da ya fara gaba gani hali na gari yamshuna ala al-ardi hauna suna tafiya cikin tsanaki a bisa doron ƙasa ba su tafiya suna bankara suna takama suna tinkaho suna jin cewa su sun kai sun isa da sun samu wani matsayi na duniya وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا هل يدي هل نجد سنك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا سلا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما عبادة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما وأنكما هل نجد إذا سن سن بايد ba su kai yawa ba su israfi sannan ba su matsalanci ba su kame hannu ba su ruwa kaga wannan mahali na gari idan ka ga irin sufofi daga farkon su har karshen su za ka tarar da daga ɗabi'a ta kurai sai ibada ta kirki haka alƙur'ani ya alaƙanta kafirci da miyagun ɗabi'u a ra'aikan lazi yukazzibu bidin kafirci فذلك الذي يدعو اليتيم مكانا بوجه هذه ولا يحض على طعام المسكين مو موضوع عليه ساكت ويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كافرتي هو عبادة الذين هم يراؤون هو عبادة ويمنعون الماعون مو عليه خاص بعد هذا أكيد بحلي نظري بعبادة من كو سوني جابور المسلمين زوا الجنة ذاك ما ماجي إذا كدوب حديث ده الإمام البخاري يرويته daga abu shirai al-khuzai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nana ta har su uku ya ta wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na da Allah bai da imani na rantsa da Allah bai da imani na rantsa da Allah bai da imani za ka yi tsammani a ce wanda yake mula na sallah ko a ce wanda yake zina ko a ce wanda yake shan barasa ko mai wani mugun aiki amma ba haka manzo Allah yake ba sallallahu alaihi wasallam me yake allazi la ya'manu jaruhu shi ne wanda bakwacin sa yake tsartar da zama da shi wanda yake takuba ke hattara don koyaushe na iya cuta masa wannan gwanzu Allah ta san babu mini bane a shekenan mutumin da zai taka motarsa ko a gidan makwaucinsa ya toshe masa hanya ko ya sa a san ko ya sa a sauke masa lodin kaya misali itace har su sai ce makoci hanya wanda ya fada tarkon wannan hadisi mutumin da yake bari yaransa suna zuba shara har su cuta ma shi ba ya fada a tarkon wannan hadisi eh matar da take shanye tufafi a kan katangar gidanta ruwan suna zuba suna yin tsanna ko fashe ya dinna cikin gidan makwabciya ita ma ta faɗa a wannan tarko na baya da imani ba ta zama mumuni sai ka zamo mai ibada ta kwarai mai hali na gari abu hurairah radiyallahu anhu ya ce wani mutum ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanci tana da yawan sallah tana yawan azumi ba ta da sakin hannu tana sadaka tana kyauta amma tana tutawa makauciyarta da harshenta tana gaya mata mugun kalami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce he fi nawa ai wannan mata iro ce sai aka ce to manzo Allah wance ita ko ba ta da yawan azumi ba ta da yawan sadaka ba ta yawan sallah amma fa mace ce wato wacce take kama harshen ta ba ta tuta ba kausanta manzo Allah ce tana cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha inna sharru an-nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nasu siqa'ahu wanda fi kowa mugun matsayi ranar alfiyama, ba shi ne wanda yake shan giya ba ba shi ne wanda yake muna na ibada kaɗai ba a'a sai aka ce wanda mutane ke gudunsa domin mugun halinsa domin kaifin harshensa domin mugunyar zamantakewarsa wannan hadisi yana a sahihu muslim a sahihu ibn hibban abu huraira ya karɓo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah ya ce atadruna man al-muflis kun san kowa ne ne tabbatar ranar alkiyama wanda zai zo hannu biyu sai kai tsammani shine wanda bai taɓa sadaka ba shine wanda bai taɓa zuwa masallaci ba wanda baya tarawihi sai manzo Allah ya ce a'a wane ne shine wanda zai zo ranar alkiyama yace ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakati yayi sallah yana da ladarsa yayi azumi yana da ladarsa yayi zakka yana da ladarsa fa ya'ti wa qarshata mahaza ko da za a zo wurin hisabi sai a ce ya zagi wannan wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka da mahaza ya zubar da jinin wannan ma'ana bai zauna lafiya da mutane ba wa daraba haza ya buge wannan sai mazalace sai yuqa haza min hasanati ta a ɗebo ladarsa a bawa wannan to haza min hasanati wannan a ba a shi ladarsa fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqa ma alai ukhidha min khatayahum fa tusha alaihi sun surha fil ma'a idan duk ladarsa ta kare ta ibada to mugun halinsa sai ya sa a ɗauko zunuban wasu wa'inda ya cuta ba a zuba shi sannan sai a ja shi a kaɗa shi wuta. ko uwa musulmi dole ne musulmi ya zamo mai hali na kirki mai mutunta mutane annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana cewa mai cikakken imani shine mai halin kwarai inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa alsafahum bi ahli wanda yake kowa kammala imani shi ne wanda yake kyautata wa mutane wanda yake tausaya ma iyalinsa wanda yake lallashin iyalinsa mutum yana iya gyara halinsa kamar yadda yake iya gyara jikinsa gangar jiki ana halittar ta da rauni daga baya sai ta yi kwari jiki yakan yi ciwo daga baya a sha magani a warke haka ita ma rayuwa haka halitta ta da rauni amma daga baya mutum na iya training ɗinta zuwa ga ɗabi'u masu kyau ana iya gane ɗabi'unka idan kana da miyagun ɗabi'u ta hanyoyi guda hudu na farko ka samu aboki na kwarai mai ƙaunar ka tsakani da Allah ka tambaye shi menene halayenka wanda kamata ka gyara na biyu ka saurari makiyinka wanda yake fatar tona asirinka ka saurari maganar sarki yana yiwa ya gano wani aibinka domin ya fi ka kallon aibinka na uku ka yawaita halartar wuraren karatu wuraren ilimi ka ji ɗabi'un kwarai ka kwatanta kanka ka gani su kake yi ko ba su kake yi ba na hudu ka yawaita karatun tarihin magabata wanda yake kowa dacewa ko nace a kan sanin tarihinsa shine Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine wanda ya kammalalliyar rayuwa wanda kowa yana iya koyi da shi za ka iya koyi da annabi isa alaihi salatu wassalam idan kana matashi saurayi maras aure ka zamo mai ibada mai wa'azi mai tashi tsaye wajen karantar da mutane amma ba ka iya koyi da shi a matsayin karamar gidanci da shi da ya aure ba a lokacin rayuwarsa za ka iya koyi da annabi suleiman alaihi salatu wassalam idan kana sarki ka yi adalci ka kula da talakawa ka tsare haƙoƙansu amma ba za ka iya koyi da annabi Suleiman ba idan kana talaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zauna cikin rauni kuma daga baya ya karfi ya zauna yana talaka kuma daga baya ya samu ya zauna yana gauro wato yana saurayi sannan daga baya ya aure ya tara 'ya'ya ya rayu yana uba ya rayu yana kaka ya rayu yana ɗa ya rayu da yan uwa ya rayu da zumu ya yi rayuwa da makwabta ya yi da mutanen kusa da na nesa ya yi da na kirki da yan iska saboda haka a kowane hali kana iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka insha Allah ta'ala hudubojin mu na gaba za su yi magana akan yadda za mu gyara halayen mu guda guda Allah ya mana dace Allah ya sa mu koyi da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهار الحمد لله الذي كان بعباده سميعا بصيرا وسبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم لك الحمد أنت خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وعفوت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك استويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله وارتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريجه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اللهم وارزقنا شفاعته ولا تحرمنا صحبته إنك أنت أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه فتقوى الله يا عباد الله خير لباس ولباس التقوى ذلك خير وأهل التقوى هم أفضل الناس وخير الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن رام عزا وفلاحا وطلب خيرا وصلاحا فعليه بتقوى الله تقوى الله خروج من المضايق ونجاة من المآزق تقوى الله أمان من الرزايا وسلامة من البلايا تقوى الله عصمة من الفتن ونجاة من المحن ألا إنما التقوى هي العز والكرم حبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم عباد الله روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أكثر ما يدخل النار من الناس الأجوفان قيل يا رسول الله وما الأجوفان قال الفرج والفم ثم قال أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم الشريك في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وعن مسروق ابن العجة قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية رضي الله عنهما إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من خياركم أحاسدكم أخلاقا قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار أحمده تعالى على فضله المدرار وأشكره على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي أرسلها إليكم تترى وقد والى عليكم جل وعلا النعم والفضائل وتابع عليكم مواسم الخير لرفعة درجاتكم وزيادة حسناتكم وتكفير سيئاتكم ومن ذلك ما ندبكم إليه في شهركم هذا شهر شوال من صيام ستة أيام منه ورتب على ذلك الأجر العظيم روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فقد يسر الإسلام في ذلك فلم يلزم بها في أول الشهر ولا بتتابعها دون انقطاع فالقيس من شمر في عبادة الله قبل أن يتوفاه الله وتذكر بذلك سرعة تسرم العمر وقرب حلول الأجل والعاجز من فتح على نفسه باب التفريط والتثاقل والسرسلة الغفلات والتشاغل واكتفى بالأماني والآمال فيندم حيث لا ينفعه الندم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقام فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة إن شاء الله محمد بن عبد الله وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وزوج البتول علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودبر أعداء الملة والدين اللهم بلغنا آمالنا وحقق رجاءنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا العام المبارك وحتى صفوفنا في الصيام والعيد اللهم اجمع بين قلوبنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وارزقنا الوحدة والوئام يا ذا الطول والفضل والإنعام اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وأصل فيه أهل التوحيد والإحسان ويذل فيه أهل الشرك والفسوق والعصيان ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون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 والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر